inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu.' yau yau sha biyu ga watan safar yau hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan ainihin Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin juhudin shekar bin hadi al fi muharabatul gulu fi tabdi wanda fali bin jibir hafizahullah ya tattaru. bismillahir rahmanir rahim ya faɗa Allah ya tsare mana shi a cikin shafi na goma sha biyar da ƙasa allazi ya kusuru ma yambagi an nuskidahu allazi kasir, hmm, wato shekar biyu bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah an gani wato yana cewa allazi kasir. ma yan bagi an nuske dahu a kahu. duk mutumin da ya takaita ya zama toto bai cimma inda ake so ba ya ɗan takaita ya samu ɗan matsala haka baya kamata mu kayar da shi gaba ɗaya ko mu jingina shi zuwa ga halaka kun fahimci wani ai mutum ne malami ne salafi sai ya samu matsala sai ya samu eh, sai a wani bangara sai ya wasu kurakurai an gane wannan ko to baya kamata mu kayar da shi mu ce ai dan bid'a ne an gane ko mu faɗi kalmomi na batanci gare shi wannan duk bai halatta ba wallahi yukhti'u minna la nuhliku wannan duk wanda ya kuskure daga cikin mu ba ma jingina shi zuwa ga halaka barakallahu fiku ba ma cewa kai ke ne kai dan bid'a ne kai kaza ne an gane wannan ko mu faɗi kalmomi na zagi da sunan raddi kalmomi na cin mutunci da sunan raddi barakallahu fikum Allah ta'ala ya buku albarka walakin nu'alijahu bil lutfi wal hikma walakin nu'alijahu sai dai za mu yi maganin wannan kuskure nashi tabbas mun tabbatar yayi kuskure kuma za mu tabbatar da kuskuren wannan lalle yayi kuskure amma za mu yi amfani da laushin lafazi lafazi mai laushi da kuma mai da hikima za mu yi amfani da luduf an gane za mu yi amfani da lafazi mai laushi da kuma hikima kun ji wannan ko to kaga wannan ya nuna kenan cewa ba wato akwai aiki akan mu salafiya yanzu wasu samari da suka taso a wannan zamani da sunan salafiya haka suke yi idan ya zama zamanto ba salafi yi kuskure shin suna bin shi ne sallu sannu ko suna masa magana ne mai kaushi wanne suke yi in kaga sun ma magana mai kaushi mai laushi to kana cikin majmu'an su ne to kaga wannan shine ainul hizbiyya an gane wannan ko idan kai ka faɗi magana ka faɗi magana wata magana misali sai aka samu wani daga cikin ya faɗa to wani daga cikinsu su za su kyale shi saboda ai yana cikinsu. kai ma an kana so ka samu amsuwa wajen su ka zo ka haɗa kai da su akan irin wannan kurakurai nasu idan ka haɗa kai da su a cikin wannan kurakurai kai ba ne kai asari ne kai kaza ne kai kaza ne za su yi ta yabanka za su wanke ka kai ko da kai jahili ne ka zan fadilatu sheik an gane in kuma duk iliminka in kana wajen wannan majmu'a sunanka jahili za su ce jahili ne kai baka san kaza ba baka san kaza ba alhali zaka shekara 30 kana karantar da su wani an gane ai to shin a cikin irin wannan ra'ayi nasu akwai adalci in wannan salafiya ne da Allah wane ne zai yi sha'awar shiga salafiya babu ya zamanto ga kaushin ɗabi'a ga wulakanta jama'a ga girman kai ga ƙarya ina ba zan gane mutane ne marasa adalci mutane ne makaryata mutane ne masu yarfi to kuma duk a haka wai wannan shi ne salafiya don Allah wannan ba bata sunan salafiya ba ne ba salafe mutum ne mai adalci idan ya san mutum ya yi kuskure zai tsaya ya duba wannan kuskure ya ba wannan kuskure matsayinsa to kaga kyakkyawan karantarwa na ainihin fadilatu sheik rabi'u bin hadi umair al-madkhali Allah ya masa rahama allazi yuqassir ma yanbaghi an nusqidahu aw nuhlikahu wallazi yuqdi minna la nuhlikuhu wallazi yuqdi minna duk wanda ya kuskure daga cikin mu ba za mu jingina shi ba za mu halaka da shi mu jingina cikin halaka sai ce barakallahu fikum shin wayannan kuna jin wannan kalmomi barakallahu fikum a wajen jinsu sai da ku ji kalmar zagi da kalmar cin mutunci da kalmar batanci shin a ina aka taba yin salafiya akan nan نعم eh, na'am له المحبة ونوجه ونوجه ونوجه له المحبة والمودة وسائر wa الصالحة شو al الله دنيا أنا shi Allah dan yi wannan kuskure an gane ba za mu jingina shi zuwa ga halaka ba ba za yi kaza ba kai za mu fuskanta mishi da mai soyayya za fuskance shi da soyayya duk dai soyayya da sauran dabi'u na kirki za mu yi mu'amala da shi mu'amala mai kyau wannan abin da ya faɗa ba zai sa mu yanke alaƙa da shi ba zai sa mu gaya masa kalma na wulaƙanci da cin mutunci ba Ma'adda a wata sahiha hata ya tuba ko hata ya uba kuma tare da yi masa da'awa ingantacce har sai ya dawo zuwa ga gaskiya kun ji wannan mm. wato a yi masa da'awa ingantacce cikin hikima a nuna mai akar maka lawu a tattauna da shi a hankali ana munazara da shi a hankali ana munazara da shi ana nuna masa hanya har sai ya dawo ya gane shin tsakani da Allah ko alakanta tsakanin abin da wa'annan suke a wannan zamanin da abin da shekara biyu ke karantarwa shin suna da alaka ko sun yi hannun riga sun yi hannun riga to wani irin salafiya suke yi wani malami suke suke koyi da shi a cikin malaman salafiya na Najeriya don mu duba littattafansa mu ga haka yake wani malami ne daga cikin malaman salafiya wanda zai zo ya yi ƙarya ga wani don ya cimma burinsa wani malami ne yake yarfa ga wani don ya cimma burinsa wani malami ne yake da ɗabi'a na hizbiyanci ya ɗauko idan kana tare da shi duk laifin da kai ba laifi ba ne idan ko baka tare da shi ɗan abin da kai kaɗan zai yi ta mulmula shi yana mulmula shi yana mulmula shi ya ba shi wani matsayi saura kaɗan ma ya fitar da kai daga musulunci to irin wannan irin wannan manhaji zance na gaskiya ba manhajin salafiya ba ne an gani kaga wa'annan bayan Allah suna tuhuman sauran mutane da hizbiyanci amma zance na gaskiya su ma in ba su fada ba sun kusan fadawa ko ba ka ba in ba su fada ba sun kusan fadawa duk mutumin da yake nashi zai yi laifi ba zai iya cewa komai ba amma in wani ya yi laifi ko da ba salafe ne duk salafancin ka in baka tare da su in mutum ya ga to wayannan mutane gaskiya ɗabi'an su yayi kama da na yan daba to tunda dai mutumin da ya kama da na yan daba gaskiya ni bana son alakanta kaina da shi sai kaɗan nisance saboda menene ɗabi'unsu ba ɗabi'u bane na ɗalibai masu natsuwa ya kamata ɗalibi na sunna in za ka yi mu'amala ka duba mutumin da yake mai ɗabi'a irin naka yana da nutsuwa yana da sanin ya kamata yana da adalci yana da hankali to mutumin da yake kokolwan shi a takure yake baya tunani irin yadda ahli sunna suke tunani sannan kuma baya yin adalci ga duk wanda ya saba mishi to yaya za a yi ka kira wannan wai basalafi ai in ka mai adalci ai kyakkyawan misali na hizbiya wannan shine hizbiyanci kun gane wannan ai To ka wannan kalma na hizbiya wa'annan mutane suna yawan maimaita shi wa'annan samari masu fikira na haddadiya amma su din sun fada cikin hizbiya tsundum ta inda sun sani ko ba sani ba shin za ku iya cewa sun sani ko ba sani ba ina matan gane wannan sun sani ko ba sani ba ba sani ba wani ya ce wai za a iya sasu daga cikin abu man na lahu su yi fara'au hasana mutumin da yake an kawata mai mummunan aiki sai yana ganin yana da kyau Don Allah a lokacin da wani bawan Allah lokacin da ainihin wani bawan Allah ya bada fatawa kan malam Jafar cewa ba malam Jafar ba dan boko haram bane malam Jafar dan salafiya ne me suka yi mishi lokacin da Yahaya Yahayan Tudu lokacin da Yahayan Tudu ya ce ainihin malam Jafar wato malam Jafar ba dan bid'a bane tabbas malam Jafar yayi kurakurai albanin Zaria ya sun yi kurakurai wajen inkarul alani da suka yi a farko a rayuwarsu wannan abun ba daidai ba ne. wannan ba manhaji ba ne na salaf wannan manhaji ne na kaza na kaza na kada khawarij misali mun fito mun faɗa mun faɗi wannan kuskuren cewa ba ma tare da wannan kuskuren kuma karantarwar mu gabaki ɗaya. dan ba ka san ba ma tare da wannan kuskure na inkarul alami ina ganin mun fi shekara wajen goma muna karantar da littafin mu'amalatul hukam in mun sauke littafin mu sake dawowa mu maimaita ashe manhajin mu ba ma tare da duk mutumin da yake fitowa yake tahayiji yake inkarin alami, yake zagin shugabanni ba ma tare da shi amma idan mutum ya fada cikin wannan sai ya zama to yana da uzuri muka yi masa uzuri ba dan muna goyon bayan wannan ra'ayi ba a saboda kasancewan mun duba irin ainihin zuruf ɗin da ake ciki muka cewa lalle wannan bawan Allah yana da uzuri an gane farko dai a Najeriya ba wai a Najeriya mutanen da suke da da'awan sunna su suka fara motsar da wannan matsala na ainihin shahayiji da inkarin alani ga shugabanni ina ba gane wannan da suka motsar da shi kuma dukkan su gaba ɗaya. ba na tunanin suna da wani zurfin tunani da zurfin karatu na sanin cewa wannan manaji ne na khawarij kawai su suna yi ne kawai suna ganin burgewa ne zaga wani malami yana ganin in ya fito kan mumbari ya zagi shugabanni ya tsine musu to zai samu amsuwa wajen al'umma amma ba san cewa wannan ya saba wa manhaji na salaf ba ina ba san gani dan babu wani malami na salafiya wanda yazo mai zurfin ilimi rasik fil ilm wanda yazo yake ta karantar da wannan manhaji a wancan lokacin ina ba san gani waɗannan malamai guda biyu a lokacin su babu wani mai ilimi irin nasu da ya fito kirkiri yana musu inkari babu wani wanda ya amsu kaman su da ya fito kirkiri yana musu inkari babu shi to sai ya zamanto a zamaninsu babu kamansu su su kowa na kallon su ne yan salafiya misali to sai suka zo suka yi wannan kuskure ga su suna da ɗalibai masu yawa mabiya babu wanda ya fito ya ce abin da kai ba daidai bane ko kuna ganin akwai wa'azi kishiyar nasu wanda in sun yi wa'azi sai a samu wani ya mai musu da martani akwai shi a zamanin su irin sukan da su malam Jafar suke da sa Albani Allah ya ji kansu malam Albani akwai mai yin sabani shi wanda ya shahara a zamanin su wanda ana jin kasukan shi na yawo babu shi ina batan gane to idan sun fada wannan kuskure sai ka ce suna da uzuri dan babu wanda ya fito ya musu inkari kamar yadda Nasiruddin Albani yana tattaunawa da jama'atul takfir wal hijra jama'atul takfir wal hijra sun bid'antar da Imam Nawawi kai sun makafirta su sun antar da Ibn Hajar sun antar da kaza sai Albani na cewa wa'annan bayan Allah da kuke ce musu kafirai ko 'yan bidiya kun tsayen musu da hujja suka ce ai ba mu rayu a zamaninsu ba suka ce to kuna da masaniya cewa a zamaninsu malaman zamanin sun zauna da ibn hajar sun musu bayanin addini dalla-dalla sun tsayen musu da hujja sun kusa musu da shubha suka ce ba mu sani ba to tunda ba ku sani ba ku yi bayan Allah nan uzuri yaya tunda ba ku sani ba ba ku yi zamani da su ba balanta za ku san an tsaye musu da hujja ko an gusa musu da shubuha to ka ku yi bayan bayan Allah na uzuri shi yasa malaman salafiya suna duba wayannan bayan Allah suna da wani ilimi wanda an fa'idanta an fa'idanta da su to saboda haka kuskuren da suka yi a musu uzuri amma kuma a bayyana wa mutane kuskuren da kada su fada ciki me me illan wannan maganar to su ba wayannan bayan Allah su malam Jafar tsakani da Allah kai adalci a zamanin su kai ma da kake musu inkari lokacin ilima ba a haife ka ba kada kake inkari yanzu ko ma an haife ka lokacin ila kana rarrabe ne ila kana kudarin kwance ne lokacin baka kai mataki na malami ba wanda zaka fito ka nuna musu kurakuran su to sai ka zo yanzu ka zo kana cewa ba su da wani uzuri shin a zamanin su wane ne malami irin su wanda yake musu inkari akwai babu to tunda babu malamin da ya musu inkari a cikin adalci na shari'a daidai ne kace su khawarij ne daidai ne ka ce su suka kawo kaza suka kawo kaza baka da wannan uzurin ina ba san gane wannan to saboda haka ba karamin rashin adalci bane gaskiya jingina mu wayannan bayan Allah wannan al'amari akwai ganganci a ciki akwai rashin adalci a cikin al'amarin ina fatan gane wannan to saboda haka abin da zai baka mamaki wayannan mutane sun san tarihin Boko Haram a Najeriya cewa al'asalin shi zazzaki ne kuma sun san a lokacin ya sa samari sun daina kuma sun san asalin wanda ya kawo abin ma ai mabiyin zazzaki ne ga duk wanda ya san tarihin abin to ma sai su ajiye wannan in ma da gangan ko ba sani ba sai su ɗauko cewa waɗannan malamai su suka kawo shi su kawo su irin maganganu to saboda haka wannan abin da malam ke faɗa cewa muna fuskantar musu muna fuskantar masa da soyayya muna fuskantar masa da me da kuma kyakkyawan ɗabi'a a gane har sai ya gyara tare da da'awa ingantacce har ya dawo wa in baki ya fihi za'af idan wani rauni ya wanzu tare da shi ba za mu gaggauta bid'antar da shi ba don wani rauni ya bayyana mun yi iya kokarin wajen ya gane bai gane ba mu bi shi a hankali Nasiruddin Albani ya bi wasu shekara wajen sha-takwas, shekara sha-uku, shekara bakwai yana bin wasu domin su dawo su gyara kurakuransu na gane yanzu Nasiruddin Albani da malaman salafiya da suka ba da uzuri ga irin su imamu Suyudi irin su imamu Nawawi irin su Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri wanda duk abin da suka fada jama'a wa'annan sun fada bid'a ne zahira duka suka fadi sun fada bid'a zahira yanzu mutum yayi inkarin istiwa'ullahi alal arsh menene shi bid'a ce zahira mutum ya ce Allah baya ko ina sanan inkarul sifat shi ma menene bid'a ce zahira sannan kuma ibn Hazam al-handulisi ya biri an da hadisan da ke da ke hana ainihin khuruji ga hukam ya ce in ma su zama to hadisai da ifai ko su zama to hadisai wanda an shafe su ina fatan gani mu duba littafin shi alfasul filmilal wani ya biri an ya ya ya inkarin wannan kusan yana ganin hadisan ba su inganta ba yana ganin an shafe wannan hadisan misali sannan kuma yana da aqida na jahamiyya har ma na ga mukbil ya ce aqidan shi na jahamiya ne jalas to amma duk da haka malaman salafiya ba su bi da shi ba me suka duba a zamanin shi babu wanda ya zaunar da shi babu irin sa wanda ya zaunar da shi ya nuna mai cewa abin da yake bir'a ne sun ce yana da alkhairi tare da shi yana fada da takalidi yayi fada da sufayi yayi fada da shi'a yayi fada da kaza kuma yana kira zuwa ga bin sunna yace ayi masa uzuri duk da yana da kurakurai da yawa a wajen aqida yana da kurakurai da yawa a wajen manhaji ina ba gane wannan yana da kuskure ma hata a cikin fikihunsa na zahiriya misali to yanzu abinda ibn hazm ya fada cikin bid'a ibn hajar al-asqalani shi ma ya fada cikin bid'a amma in bid'a yanzu ba in bid'a bane to yanzu mutumin da ya ba su kariya ya nema musu uzuri shin me laifin shi to daidai ne ka ce to ai tunda an san sun fada cikin bid'a duk wanda ya ba su kariya yana kariya ne ga yan bid'a yana kariya ga yan hizbiya shin kai adalci ba yi adalci ba saboda haka ba daidai ne jama'a jama'a mu yi amfani da karatun mu kada ainihin san rai ko wani ajanda da muke da shi ya hana mu mu faɗi gaskiya an gane wannan ai wa in baki ya fihi fara fala ta'ajiru alayhi idan wani rauni ya bayyana kada mu yi gaggawa ga wannan mutumin to yanzu wa'annan samari idan rauni ya bayyana ga mutum a kaddara ma rauni ne a irin tunaninsu shin suna sassauta ma su gaggawa suke kawo ma suna jiran mutum ya yi laifi ne su mai raddi suna allah allah wato wani dan uwansu ya fada cikin hallaka inda ce dan uwa suna allah allah dan salafiya ya fada cikin hallaka su din nan suna da'awan salafiya ne amma kuma da'awansu tana nuna cewa suna suna shinshina kamshin hizbiyanci ko sun fada ma cikinsa ɗayan biyu dalili duk wanda ke cikinsa ba ba ya laifi ba sa ganin aibin duk wanda ke cikinsu duk salafiyancinka in kana wajensu wallahi ɗan biriya suka ɗauke ka saboda ya za ka gane ɗan biriya suka ɗauke ka in ka yi kuskure za su ma diran miki yayin da suke wa ɗan biriya ko ba ka ba ba sa bambanta ka da ɗan biriya wajen raddi amma idan kana cikinsu za ka suna kokarin laifin da kai ma za ka suna ta neman uzuri uzuri ma mai rauni za su neman maka dan su ba ka kariya to ina adalci a cikin nan wajen to yanzu su da suke sukan kungiyar izala da cewa izala yan hizbiya ne me yasa suka ce haka suka ce ai yan izala in kana cikin su baka yin laifi ko to su ba yanzu sun fada shi yasa idan ka soki mutum ba tsakani da Allah ba sai Allah ya jirbe ka da irin wannan laifin sun soki wayannan sun ce yan mai biya ne amma kuma su ɗin nan sai suka faɗa cikin irin wannan su ma sun kafa ƙungiya yanzu ƙarƙashin ƙasa akwai shugabanni a cikin zama ba sa faɗa ƙarƙashin ƙasa su isu sun san su kuma kai kana da hankali ka san wani da wani wani shi shugaba ai ba sai mutum ya faɗa ba kana jin wani zai ce ai mu insha Allah mun ji ne malam wani ya faɗi kaza amma muna jiran mu ji abinda malamin mu zai faɗa me yi wannan hizbiyanci an gane nam? wa illa wallahi ma ya buƙa ahadun ma ya buƙa ahadun yace wa illa idan mun ce ba za mu ringa yin uzuri ga bayan Allah ba sai shek Rabi fadilatu Sheikh Hafizahullah sai ya rantsi yace wallahi ma ya buƙa ahadun ma ya buƙa ahadun yace wallahi a duniya ba wanda zai rage in ka ce ba za ka yi uzuri ba duk da zarar mutum ya yi kuskure za ka mai jiran mikiya ka ɓata mai suna ka zage shi a duniya waye zai ragu ba wanda zai ragu an gani to wannan fa shine aqidar salafiya ɗan salafiya sun ce kowa za iya kama shi da kuskure amma sai ka duba idan ya zama to alkhairin mutum ya ninninka kurakuren shi sai ka yi mai da wannan ne fa aka yi uzuri ga ibn hajar da wannan aka yi uzuri ga imamun nawawi da wannan aka yi uzuri ga ibn al-jawzi da wannan aka yi uzuri ga ibn hazm al-andalusi da wannan aka yi uzuri ga imamu suyudi saboda alkhairin su abubuwan da suka gudanar da gudunma wanda suka ba musulunci ya ka mai sharinsu tun malaman nan guda biyu da ake ta magana kan su ne wai mun yi karatu a wajensu ne shin wani me muke dishi na kariya gare su me yasa a yana magana su malam Jafar malam Albani akwai wanda ya karanta da mu a cikin su babu amma menene ya sanya kaga muke ba su kariya muna ba da kariya domin mu ma nan gaba Allah subhanahu wataala ya duba niyyar mu ya ba mu kamu ma mu nan gaba a mana uzuri za mu iya kuskure mutane ne mu misali an gane wannan ko sannan kuma na biyu matsayin ahli sunna idan ka zo ka ce misali na ce muku yan ikwanul muslimin yan shi'a ne dukan su yaya sai in an kada za ku ce gaskiya malam ba yan shi'a bane to anan zan ce kuna kare ikwanul muslimin ya kamata idan zan yi ma ikwanul muslimin raddi in faɗa hakikanin aqidan su in zai yi wa 'yan shi'a raddi in faɗa hakikanin aƙidansu shi ba salafi idan ka faɗi saɓanin aƙidan mutum to zai dawo da kai zuwa daidai ko da shi ba ɗan wannan aƙidan ba ne. misali in ka zo ka ce in ka zo ka ce misali yan sufaye ka zo ka ce sufaye a sufaye sun yarda cewa wannan ƙur'anin da muke karantawa gaba ɗaya ƙarya ne ba ƙur'ani ba ne. sai mu ce to wannan magana da ka faɗa gaskiya ka kawo mana dalili kuma san sufaye suna haddace Qur'ani kuma suna karatu duk da cewa su yan bid'a ne amma gashi gashi da sauransu kaga mun dawo ba muna kariya ga sufayen bane ba ma so ne ka liƙa musu wani abu wanda ba hakkin su ba muna so ne kai adalci kai aiki da ayan nan wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa an gane wannan ko fa idan ka jingina idan ka ce mazina kamar da ka misali zan in ka ce mazinaci mazinaci duk wanda ya zana mushriki ne sai na ce a ah, subhanallah ya zaka ce wanda ya zina mushriki ne kace ai wani an kama shi yayi zina wallahi arne ne ya kafirta sai na ce wallahi ba arne bane ka daina kafirta shi wannan aki wannan magana naka kuskure ne sai to ai gashi nan kai ma kana kare mazinata menene alakan ka da mazinata da zaka kare su dan ce alaka na da su musulunci su musulmi ne amma kuma sun yi fasikanci kace musulmi ne amma sun yi kurakurai amma fitar da su musulunci ka ɗauko wani akida ne laifin kama ya fi na wayancan laifin kama ya fi na mazinacin shi mazinaci fasiki ne amma kai din nan kai dan biriya ne da ka dauko akida yan biriya kana kaza kana ina fatan gane wannan so da haka a takeice wannan shine abin da nake so yan uwa su fahimta mu zaman to masu adalci mu tsayar da komai matsayin sa na wanda yake tambaya yake cewa shin za mu iya hada sufanci sufancin hasanul banna da kuma na imamu suyuɗi da kuma na ɗan fodiyo kuma za mu iya wa hasanin banna uzuri kamar yadda aka ba wa malamai sun bambanta tsakanin malami mai wanda yake rayar da sunna yana yakan a sai ya fada cikin kuskure na aqida ko kuskure na manhaji da tsakanin wanda ba malami ba ya fada cikin kuskure na aqida da manhaji shi wanda ba malami babu wanda ya sa shi ma ya shiga cikin da'awa ana so in kai in kai ba malami bane ka yi da'awa gwargwadon iliminka in mutum ba malami bane sai zo ya dauko abin da ya fi ƙarfin shi yana da'awa kan shi sai ya kuskure ba za a iya lishewa ba ba za a mai uzuri ba hmm. amma in kai malami ne sai ka zo kai karatu akan abin da yake gwargwadon ilimin ne an san ka kai karatu amma sai ka samu zamiya za a maka uzuri saka su ibn hajar ana musu uzuri saboda malamai ne su sun yi rubuce rubuce wanda yake amfani da musulunci sai suka yi kuskure kuma kaga ibn hajar yayi rubuce rubuce sosai wanda kuma ya bada kariya sosai ga hadisi ya yi fada da takalidi ya yi fada da ainihin zanadika ya yi fada da shi'a ya yi fada da kaza amma ka duba misali su da a wasu hasal banna bil hasali ma su din nan suna ma kira ne a daina magana kan aqida a gani kowa a bar shi akan aqidan shi na ta'awul fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'da fi maktalafna fi mu taimaka ma juna inda muka samu ittifaki sashe mai masashe uzurin da muka samu sabani su suna ganin yin raddi ga dan bid'a ko yin raddi ga mushriki ko jarwa ta'dil suna ganin bashi da kyau to saka kaga wannan da'awa wanda Hassan al-Banna ya dauko babu a duniya babu wanda ya sa Hassan al-Banna daga cikin lissafin manyan malamai na duniya so da babu wani littafi wanda Hassan al-Banna ya wallafa wanda duniya take karantawa a matsayin littafi na ilimi nan majmu'a na rasayil din shi ba lissafin ilimi ba ne bai yi rubutu wajen kariya wajen ilimin hadisi ko ilimin fiƙi ko ilimin tafsiri ko ilimin kaza wanda duniya take amfana da shi ba kama wa'annan mutane sun yi rubuta wani abu wanda lallai idan aka aibanta su idan aka kafirta su ko aka yi kaza to za a haramta wa mutane fa'idantuwa da mai da iliminsu to shi ya sanya irin hassan alban nan kuma musamman sayar kudu malamai sai yi magana cewa nasiru albani ce gaskiya ba malami ba ne shi adibi ne shi saka duk abubuwan da ya rubuta ya yi rubutu akan abin da ba fannin shi ba ne, misali to kaga iya hukuncin me aka faɗa game da mutumin da ya fassara Qur'ani da ra'ayinsa an ce ne mazaunin shi a wuta ba wanda ya mishi uzuri yanzu mutumin da ya zo ya likitanci ya zo ya fiɗa ba fannin shi ba ne, yaya wani ne ya ga wani ana so a mai fiɗa wata mace za ta haihu ana neman ICS ana jiran likita to shi mahauci ne dama yana da wuƙa hannunsa ya ce mai ake jira ne aka ce ana jiran likita ne ke, tun mace tana ta wahala ana so ne a fede ta a fitar da yare to ai ma na iya fida shi ma huci ne kawai ya dauko shan wukan shi kawai sai ya fede matan mutane bayan ya fede likita bai zo baka ka to tunda ka fede kamar yadda ita yadda take yace shi iya inda ya iya kenan shin za ku yi masa uzuri ko za ku damƙe shi a ba 'yan sanda shin abin da ya dina yana da uzuri me yasa ba shi da uzuri dan ba fannin shi bane man takallama fi gairi fannihi atabil ajaib duk wanda yazo cikin fannin da ba nashi bane magana yazo da abin mamaki so da haka idan ya zama to mutum ba malami bane sai shiga cikin fagen malanta sai ya kurakurai to ba a daga ne kafa saboda ya shiga fagen da ba nashi ba annabi ya ce qatalu qatalahumullah hal la sa'alu idza lam yafhamu ko idza lam ya'rifu ko annabi ya zargi wanda ya bada fatawa ga wani wanda ya sa ruwa ya yi wanka yana da janaba ya sa ruwa ana tsananin sanyi kuma kanshi an fasa mai kai ya shiga kwakwalwa manzo Allah wani bawan Allah ya tambayi fatawa ko ya ko zai iya yin tayyama sai wannan shi ba wani tayyama dole ka sa ruwa a jiki shi ko sai dauka malami ne sai ya dauki kawai sai ya dauki fatawan shi sai ya zuba ruwa a jikin shi ruwa ya shiga kwakwalwa ya mutu da haka ba annabi labari bai ce ayya yayi ishtihadi ba sai ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kashe su ma me yasa ba su tambaya ba in ba sani ba ina sun yi tambaya su ma sai gaskiya ba mu sani ba bari mu tambayi malamai sai suka bada fatawa har fatawa ya janyo mutuwan wani ba su da uzuri to su ma duk wani fatawa da zaka bayar kai ba malami bane kamar yanzu wayannan samari da suke nada wa kansu kaga fadilatu shek ko ta ira ba irin wannan duk wani fatawa da suka bayar suka bata suka zuba da mutuncin wani ko suka zubar da ainihin aqidan wani ko suka kashe wani ko wanda dalili fatawa ya zama dalilin mutuwa ba su da uzuri a wajen Allah saboda ba malamai bane su amma idan malami rasu ya bada fatawa sai fatawan nan sai ya sa ya kuskure dama an san fannin shi ne in ya kuskure Allah ya gafarta mishi ku gane wannan ko saboda haka Hassan al-Banna gaskiya ba zan iya cewa na san wani littafi shi guda ɗaya na ilimi ba kai kana karatu a majalis ka taba jin an sa littafin shi an karanta amma ibnu hajar fa Imamun nawawi tun kana primary school kana ibtida'iyya kake sanin waye nawawi ga arba'una me hadis na imamun nawawi arba'una hadis ga ga ainihin azkar ga riyadu salihin ga kaza ga ainihin littafin almajmu ga kaza ga kaza ga kaza littafin da ya wallafa sana da yawa ibn hajar kana karanta littafin na matsalar hadis hatta nazar gashin ka karanta ga fatawul bari ga kaza ga kaza littafin shi bila adadin a nan wajen irin fa'idantuwan da kake da shi sai aka haramta ma fa'idantuwa da shi yaya kaga akwai matsala ina fashan gani to ina fata na amsa tambaya yan uwa kan wannan maganan yawa so aka alakanta su ibn hajar da su nawawi a da su babu adalci albani ya ce yana daga cikin zalunci a fage na ilimi ka ce irin uzurin da aka yi wa ibn hajar aiwa hasan banna kowa wa sayar kudu ba dai bane babban malami imam malik ya kuskure da kuma wani wanda iyakacin karatun shi kawaidi sai zo shiga cikin fage na mujtahidai yana fatawa a cikin nawazil irin uzurin da kai imam malik shi zaka yi wancan ba adalci yawwa kaga sayar kudu babu wani malamin salafiya ne dauke shi malami barzana sal banna shi ya sanya babu inda aka taba karara littafan su a karanta shi a ko ina na'am wa alaikum salaam. Eh. a can baya an kantar da mu akwai mutumin da ya karatu don a ce masa malami amma ko ba sai malami to muna iya faɗa faɗin cewa wa'inda ya sun yi karatu ko kuma shi shugaban na sun yi karatu don a ce malami to sakamakon baki a shan sai ya zama tuna kwakulo tun da wa'innan mutane za su yi kuskure tun da ba kusa ne ba ne to sai zama tuna kwakulo kusakon suna yaɗa ba a duniya mun faɗa ka bai kuskure ba. to eh ban gama fahimtar da yin da ya dusa ba wai zai fito da maganar fili shugaban nasu eh yanda bayanai ke yanzu kuma kun suna da shugaba kuma su ma yin ne ko suna da shugaba ko in kana bibiyar suna da shugaba amma suna ta ɓoye ɓoye su ba ƙungiya ba ne shi ma yana itirafi da haka yana nan amma bai fito Eh. so misali yana da <laughs> wanda suke cewa ya karatu don ya zama amma ba a ce me ba to hakan sai ya danyo shi kuma yana kwakuloli kan waɗansu manyan malaman da ake ce musu malaman a ƙasar ok ko a wannan ku fahimta ya yi karatu amma har yanzu babu wanda ya yi tirafi da iliminsa to shi yasa shi kuma malaman da aka san su a wajen ilimi bari ya lalata su saboda saboda ko shi a kira shi malami ai wannan bai sa a kira ka malami an gani, kiran ka malami shine ka karantar da al'umma ilimin ka ya fito Ni ka karantar balle a ce ma malami ka tsaya ka sa littattafai na ilimi ka karantar duniya ta san ka kware a fanni kaza kuma ga ɗaliban da ka karantar wanda ka suka fita ta wajen ka suka san lalle kai malami ne wannan shine malanta shi malanta ba dodorudu duwa ciki ba wai hayaniya bane ba ihu bane an gane wannan ko daga dole ne su yi haƙuri yadda wa'ancan suka yi haƙuri suka samu kaza amsuwa su ma su yi haƙuri su karantar da mutane amma wannan zage-zagen ba zai sanya wai samu amsuwa ba wannan zagi yana da lokaci akwai sanda zagin an ce kai ma ba za ka yi ba inda kun san tarihin zazzakiya wala za ku san wannan dole sun tarihin shi'a irin yadda wa'annan samari suka yi zafin kai yan shi'a ma sun bi zafin kai amma ina tarihin su yanzu sun zama kawai tarihi ya mutu su kuma ina tabbatar muku inda wa'annan samari ba tsaya sun yi karatu suka ci gaba da irin wannan ra'ayi to wallahi tallahi ku ba su lokaci za a neme su a rasa na'am da eh ranan alhamis ka yi ka fada a bayani sai kan shi wajen karatu eh to sai wani yaji ina jin oji. wajen na'am sai ya ce wai ana iya ba da uzuri ga malamin da baya da hanyar da zai ga shugaba ya mashi nasiha hmm. ya hau mimbari ya mashi amma da kyautata lafazi ba tare da ya nuna <laughs> na lafazi ba in bai da hanyar da zai yi to kun ji magana da wani ya faɗa wai na faɗa da bayani da nan ranar laraba ne ko alhamis zan gane da inkarul alabi na ce ba a fitowa kan mumbari ko a majalisi ko a jarida ko a kaza social media a zuwa kama sunan shugaba ana masa inkari ana zuwa ne a kama hannun shugaba a kadaita da shi a masa nasiha hawa kan mumbari da kaza kaza a masa inkari manhaji ne na shi dai bayani to shine sai wani ya ce da ya ji karatun nawa sai ke cewa a'a ana iya uzuri ga malamin da ya kasa haduwa da shugaba wai da ya kasa haduwa da shugaba sai ya kyautata lafazi ya yi lafazi mai laushi don ya nuna wa malami kuskuren shi ba ina ka samu wannan ka'idar idan kai malami ka kasa ganin shugaba ai akwai malami irin ka da zai iya ganin shugaba an gani idan kai kasa ganin shugaba ka samu malami irin ka wanda yana iya ganin shugaba ka isan mai da wannan sako din ke malam wani da Allah akwai sako zaka je wajen shugaban kasa wajen gwamna ga wani sako da Allah ka isar ko ga wani wasiƙa da rubuta da Allah ba gwamna sannan yanzu in kana so sako ya zuwa ga shugaban kasa ko zuwa ga gwamna a nan garin akwai beru za ka iya rubuta ka ba beru za su kai ma gwamna ina fatan gane wannan fa in ka rubuta sai ka miƙa kaga ba uzuri bane wai dan kai kayi nasiha kana so ka yi nasiha baka samu gani ba ka ce za ka yi ta ainihin bara za ka bara ka zo ka yi ta kama sunan shugaba kana so kana mai nasiha ba uzuri ba ne an gane wannan ko akwai ire-iren ka da a ce duk najeriya babu kowa sai kai sai ko da babu kowa sai kai babu wanda ya ce kuma in ka in ka nemi ka mai nasiha baka samu baka fito kai ta bayani a ciki ina ba gane wannan hadisi ya ce hadisu manzo Allah annabi yana cewa man arada an yansa li zai sultani fala yubi alaniya duk wanda yake so ya nasiha ga shugaba kada ya bayyana da shi a fili walakin ya akuzu biyadihi fa yakhlu bi sai dai ya kama hannunsa ya kadaita da shi sai ce fa in qabila minhu fa zaka idan shugaban ya amsa alhamdulillah ka ake so wa idan ka mai nasiha ma bai amsa ba kana kan addan da zai kana alaihi ya kasance ya isar da sakon da ke kan shi idan ka mai nasiha bai amsa ba ya kasance ya isar da sakon da ke kan shi na badan gano wannan to shi da bimbas ke cewa idan idan shugaba ka mai nasiha bai amsa ba to babu wanda ya ce ka je kai ta bayani sannan kuma idan baka samu ganin shugaba ba ka yi haƙuri har Allah ya sa ka samu daman za ka iya isar da sakon in baka iya isar da sako ba ka samu wanda ya san shugaban ka gaya mai idan ka samu shugaban sun shugaban ka gaya mai ka isa da sako kai ka huta eh insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk